kadarin farko da na ƙarshe mai zance in je ya yi min soyayya ce ta ban tallafi zuwa hadarar ka al'amin ruina ka yi mamaya ko ta ina motsi kake ta min manzan Allah ka dube ni kirjina zafi yake ta min Rai ruhi na da zuciya Amadu kullum da muka yi suke kira a wani zahiri na koya sarki wannan da ke bara in ka zo in samu tabbaci babu ruwanka da ya na kangara kalle ni da zuciyar jikin fatima ban sirrin shatara yadda za ku samu albam ɗinmu mai suna alfarma 2024 da farko abin da za ku fara yi za ku tura daga naira dubu ɗaya zuwa miliyan ɗari a wannan account ɗin. ku tura mana receipt a wannan lambar. Ko kuma ku tura mana sunan account ɗin da aka turo kuɗi da shi. Daga lokacin da ka turo mana receipt ta WhatsApp mu kuma nan take za mu tura maka album ɗin nan ta WhatsApp. A cikin miliyoyin masoyinmu da muke da su muna so mutum dubu goma kacal su sai wannan album ɗin namu daga naira dubu ɗaya zuwa sama.